shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo daidai da ishirin ishirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya samu an markazin nuni islami wanda ke mazaunin shi a wannan anguwa a wannan gari na Sokoto inda muke gabatar da karatu mu na sati sati a cikin littafin Zadul Ma'adi fi hadai khairul ibadi na Sheikhun Malami Shamsuddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh idan ana da karatun alhamdulillah karatu ya ka kama hanya na kokarin malam yanzu yana yi muna bayani kuhin lafata game da irin jinsi na mutane ko jinsi na aljannu da jinsi na bagirgirai da jinsi na zamunna da watanni da kwanaki waɗanda dai kowane jinsi Allah ya fifita wani ɗaya daga cikin jinsin gaba ɗaya wannan shi muke magana kan haka ya fara buɗa mana da jinsin sammai sammai ɗin nan bakwai a cikin sammai Allah ya fifita sama ta bakwai da wasu sifofi da wasu darajoji wannan shi muke magana a kai karatun da ya gabata mun tsaya ko mun tsaya inda za mu tashi wa min hada ikhtiyar wa min hada ikhtiyaruhu min al mala'ika sai dai zamu dan dawo baya kaɗan don dan gyara wani wasali da aka karanta shi ba daidai ba sai mu tashi wa min hada tafdiluhu subhanahu jannatul firdaus wannan akwai wani wasali da yana muka kuri. sannan kamun wannan can karatun da muka yi bayan daga sama kila mai irin nuska ta babban nuska inda yaka cewa ah, wa kana hada al-ikhtiyar wa إلى حكمته وعلمه liman huwa a أهل lahu na karanta shi liman ah, wa ilmihi subhana sai ban ce subhana hu ban sa hu ba mai ga yayin tanbihi game da haka nan na ma'ana sai ta lalace wa kana hada al-ikhtiyar wannan za'i raji'an yana komawa ila ila hikimati zuwa ga hikimar ta shi Allah wa ilmihi da sanin sa shi ubangiji subhanahu mai tsarki sani ne da yayi liman huwa ahalul lahu ga wanda ya dace da wannan zabi ga wanda ya dace da wannan daraja wannan dokaka to na karanta shi wa ilmihi liman wa ilmihi subhana liman sarki ya tabbatar ma wanda shine ya dacewa a'a yana koma ga ilimin da ga ilimi ne shi Allah wanda shi adda sarki ilimi ne ga ni ilimi ne ga wanda ya dace da wannan daraja da wanda ya dace da wannan zabi ina fata an gane wannan ومن هذا التفضيل ومن هذا تفضيله بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها وفي بعض الآثار إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه ومن هذا daga cikin wannan في توسع أبو بواد Allah ya أبو بواد تفضيله سبحانه fifitawa da Allah madaukakin sarki mai tsarki yawa jannatal firdausi aljanna firdausi yayi yayi ma aljanna firdausi fifiko ala sa'iril jinan akan sauran aljannatai wa takhsisuha da kuma khassafe ta kebance ta bi an ja'ala arshahu ta ya hanyar ya sanya al'arshin shi shi ubangiji na karanta shi last week bi an ja'ala arshihi bi an ja'ala arshahu na Allah ɗauke sarki ya sanya al'arshin sa saqfaha ita ce ruhin sama ma'ana sama bakwai ruhin ta shine al'arshi wannan dokaka ta wa fi ba'd al a cikin sauran a cikin wasu sashe na asari asari da aka karbo ga wasu sahabbai mun yi takariji ne na cewa ya fito daga ka'ab a ka'abun da malikin sannan ya fito ga abu sa'id al-khudri sannan abdullahi ibn abbas yanzu sun faɗi haka a isnadai dukan su ingantattu ya an ka haɗa su kowane shi kaɗai na zama hasanun ya an ka haɗa su duka za su zama ingantattu kuma akan waɗannan manya-manyan sahabbai sai muka ce kuma al'amarin al'amari na wanda ba a waɗi da ra'ayi duk abin da sahabi ya faɗi abin da ra'ayi zai gano shi hankali zai gano shi luga ba ta gano shi to lalle yana da kwakwaran majiya babu majiyar sahabbai kuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane a ce wannan yana da hukumul marfu' a cikin sashin aka inna Allah subhana Allah madaukakin sarki gharasaha ya dasa ko ya shukka ko ya dasa ta ita aljanna biyadihi da hannunsa ma'ana ya halatta aljanna kuma duk da shi da cikin aljanna ya yi su da hannu ne واختار كما الله يا زابيت إتا الجنة الفردوس إن لخيرته جزاء بطولي من خلق إلى cikin halittu. annabawansa da manzanninsa da as-salihun da as-siddiqun da ash-shuhada su ɗaya da kajuran da cikin aljanna Allah ka samu ciki wa min hada ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم wa min hada daga cikin irin wannan misalai dai inda Allah ake sarki cikin jinsi ya ɗaukar wani abu ko wasu abubuwa ya fifita sukan saura tafdiluhu wa ikhtiyaruhu min al-mala'ika zaɓin Allah da ya yi ga wasu daga cikin wasu mala'iku al-mustaqayin zaɓaɓɓu ya zaɓi wasu ciki minhum daga cikinsu ya zaɓi wasu daga cikinsu akan sauransu kamar wa ka jibril kamar ya zaɓi jibril kan sauran dukkan mala'iku wa mika'il ya sami ya zaɓi mika'il da sauran dukkan mala'iku wa israfil ya sami israfil waɗanda guda uku jibril mika'il israfil Allah ya fifita su akan sauran mala'iku wannan kaga zaɓi na na Allah baka cewa don yi haka baka cewa kana da kuma shawara na a canza kamar da kula malam abin da ka kokarin ya bamu zai gangaro muna zuwa ga zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dire anan in ya zo a cikin mutane sai nuna mata to Allah zabi manzon Allah kamar yadda can irin zabi zabin da an kai daga sama an ka zabi sama ta bakwai daga aljannati an ka zabi firdausi daga cikin mala'iku an ka zabi jibilu da mikal da israfil baka ce komi ba baka yi hasada ba kai bakin ciki ba to bai kamata a zo cikin mutane a zabi wani ka ce wani abu ba a fahimci inda mala ya san ba ya ce ni yace wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan hadisin Aisha ne radiyallahu anha inda Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Auf ka tambaye ta wannan hadisi Imam Muslim da Abu Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah duka sun rawaito shi a sitta gaba ɗaya banda Bukhari sai mu ce al-khamsa dan Imam al-Bukhari da shi ba amma imam muslim ya fitar da shi da sauran kutubul arba'a abu dawud da tirmidhi da sa'id ibn majah da imam ahmad ya fitar da shi da abu awana duka sun fitar da shi hadisi na ingantacce suna da hanyoyi daban-daban abu salama ibn abdurrahman ibn auf yace ma aisha radiyallahu anha shin menene annabi sallallahu alaihi wasallam yaka bude sallah da shi in ya tashi cikin dare zai tahajjudi tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza fataha as-salata qala sai ya ta karanta mai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin bacci ya yi arwalla sai ya shirya masallar nafil fili in ya ce Allahu akbar to du'a istiftahi ta manzo sallallahu ta cikin dare to sai ya karanta wannan Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfil har gaba har zuwa karshe wannan dai da muka karanta yace Allahumma ya ubangiji rabba jibra'ila ko rabba jibril mu karanta ta kwana da malam ya rubuta rabba jibril ubangijin jibril ubangijin mika'il wa israfil ubangijin israfil me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan mala'iku su kadai guda uku saboda wani abu da malam da kai ne zai mana sharhi shi ibn qayyim al-jawziya baya ga addu'a kadan zai mana wani sharhin wani abu akwai hikima wajen mi wajen kiran Allah da wasu sunaye a ce ma Allah ubangijin kaza ko ubangijin kaza akwai hikima wani abu aka son a fitar wanda ya yi munasaba da abin da zaka roko ya ubangijin jibril ya ubangijin mikal ya ubangijin israfil fatir samawati wal ard ya makajin samai da ƙasa. alimul ghaibi wash shahada ya masanin abin da ya boyu da abin da ya bayyanu ga mutane shi shi ga Allah babu gaibi babu shahada duk shahada ne ubangijin algaibi ga mutane ubangijin ashahada ga mutane shi ga Allah duk bai gudana an bai na ibadika kai ne ka yanki hukunci ka hukunci tsakanin bayanka fi ma ka nufi ya yakhtalifun da duk abin da sun kasar suka yi saɓani da duk suka yi sabani wannan ya ce kaza wannan ya yace kaza Allah kai adda haƙƙi kai adda yanci ka ce wani addini wani ba daidai ba ko ko kai ne ka aza mutum kan daidai shi wanda ya daidai kai ka datar da shi kai ka shirya da shi to ya Allah tunda kai an mai haka isdini ya Allah ka shiryar da ni le khulifa fasihi ga duk abin da an kai sabani duk inda an kai sabani ka shiryar da ni min alhaqi kan kan gaskiya ni ka azani bisa gaskiya innaka haqiqa kai ubangiji ta hadiman ta sha kai ka shiryar da wanda ka so ila siratu mustaqim zuwa ga hanya ko zuwa tafarki wanda an mikakke wanda a daidaitacce wannan tana da cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake karantawa dare duk in ya tashi zai kiyamun lai muhammad nasir bin albani ya kawo ta ɗaya daga cikin adaiyatul istifati in ka diba ba su mata salatin nabi da ya jejjero ya jejjero sai saka ɗa ta cikin waɗanda aka karanta da kullum nasiloli ƙarshe sai ya ce amma babu mani babu mahani na cewa kana yana halatta a karanta ta ga farilla da nafila annabi sallallahu alaihi wasallam karanta ta ga nafila amma yana halatta a karanta ta ga farilla da nafila ibn qayyim ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala cikin littafin cikin dawo surati mustaqim mukhalafatu ashabil jahim yace duk wanda ka duk ka rokon Allah shi mai gamon Allah ya tsare masa imaninsa duk da an ka samu miyagun miyagun kungiyoyi da cikin tunun zamani Allah ya tsare shi ga duka ko wace fata a kowane zamani to yayin zan ci karanta wannan ayat in ji ibn taymiya a cikin dawo surati mustaqim yace saboda ta tara duk abin da aka bukata na shari'a a fahimta saboda haka tsari ya koma ambata haka nan cikin kitabul imani ya sake ambata haka nan cikin fatawa tashi ya kasance a cikin magabata koyar da haka a koyar wanda ka cewa ka koyar da kananan yaran ka wannan addu'a in ka karanta da su wannan addu'a saka su uwa su bi uwa duniya babu wanda ya tabbatar da su wannan kenan saboda ni saboda irin abin da addu'a ta kunsa to mu saurara malam yanzu zai muna dan tahalili daga ciki amma kafin mu kai haka nan ku tanye ne bibi malam cewa ya Allahumma rabba jibril jibrila jibril ce ko malaman lugha suna cewa jibrilu kina da a ana karanta kalmar jibril wala muka so mu bayyana ba lugha muka so mu bayyana amma wala muka so mu bayyana kalmar jibril ana karanta ta siga guda goma sha uku a lugha ana karanta ta jibrilu wanda muka sani ko jibril ko ba haka ba an ka an sani jibrilu sannan ana wa jimin fataha a ce jabrilu da jibrilu da jabrilu duk gudana amma guda fataha guda kasara ko sannan akwai jibra'ilu jibra'ilu da kasara din akwai jibra'ilu ɗazu jibra'ilu akwai ya na hudu jibra'ilu babu ya sannan akwai jibra'ilu shi ma babu ya amma a sa shadda jibra'ilu sannan akwai jibra a sa maddi sana a ce ilu jibra'ilu sana akwai jibra'ilu babu ya sana akwai jibralu sana ana cewa jibra'ilu da ya ilu ilu sana akwai jibra'ilu da ya biyu gaba daya sana akwai jibril da nun a ƙarshe babu lamu jibril ina da mutum haka shi na bahaushe ka cewa ko jibril jibril sana akwai ni jabari da fataha ga jimun sana akwai jibra'ilu shi ma nunun ta karshe amma da hamza da ya mun fahimci haka ko faɗi faɗi goma sha uku ko to a cikin hadisin da muka ce wannan hadisi muslim ya roto shi abu dawud da tirmizi na sa'i ibn majah ko duk wai ko shi to a ruwayar ibn majah akwai wata kalima rawi wanda shi an rawi shi an malami ibn majah ga wannan sanadi sunansa abdurrahman ibn umar a wannan sanadin daga Abdurrahman ibn Umar ya karbo daga Abu Salama ibn Abdurrahman daga Aisha radiyallahu anha an gani daga Abdurrahman ibn Umar da ya karbo daga ya karbo daga Umar ibn Yunus ibn Umar ibn Yunus ya karbo daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf shi ko ya karbo daga Aisha radiyallahu anha to shi wannan malami ibn Majah a cikin wannan hadisi ko yace a saura ko yace ku riƙe ku saurare ni ihfazuhu ku saurare da zani karanta Allahumma rabba jibra'ila yace ihfazuhu jibra'ila fa innahu kaza ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jibra'il za ku ce saboda ni saboda an sa akwai lugogi da wajen ni wajen fadin jibril ko yace to ku riƙe wanda ya zo da ruwayar jibra'ila zo saboda haka cewa za kai Allahumma rabba jibra'ila amma ya malam ya ya kawo mana ruwa jibrila to shi a gyaran da nake so kula shi rawi rawi a alamu bai marawa ko ba haka ba in rawi ya ya koma lalatawa ya ce amma ku kiyaye gawa da mun ruwaito shi ce nan sai a ce ruwaya dama shi ya ka'ida idan ga luga ga ruwaya luga ta zo haka ruwaya ta zo haka to ruwaya aka ɗauka يوري واحد تزوج مع الله صلى الله عليه وسلم فمن أكل اللهم رب جبرائيل وانا أدعتك با اللهم رب جبريل با هم فهمت رأي شيء وإيه كلام نعم. كما حديث ما إذا تكفي تولى الرواية ثم لي فذكر هؤلاء فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسن إلا هؤلاء الثلاثة فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل صاحب القدر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجت وأخرجتهم من قبورهم hikima haka suna faɗa ma shi yasa addu'an manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata haka nan ka san hikima ko baka gano ba shi yasa aka cewa Imam Ahmad ya hana ma kiretin addu'a yace ko ka laranci larabci tsaya ga wanda annabi yayi yace babu wata addu'a da kaka son karo kan makanka alkhairi ko ko wani sharri da aka son ka kare kanka wanda annabi ya roƙan ma ba saboda haka annabi ya isan ma wannan fa ana tambaya ta cewa na gama sallah Allah ya ta mala addu'a mi ne ce ina ka yato ga annabi haka tambaya addu'a mi haka ina wadanda sun ka yato ga annabi cikin na annabi zabi guda a karanta didi sai ma ce fa zakara haula salasa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ambaci waɗannan uku min al malaika na cikin malaiku saboda ni ne kamali ikhtisasihim saboda ni saboda kamala wajen ni wajen cikakka siffarsu cikakka keɓantosu da wasu abubuwa wasifa'ihim da zaɓin da Allah musu ga waɗannan sifofi wa qurbihim min Allah da kuma kusanta su ga Allah saurara wa kan min malakin mala'iki da yawa wa kan dinga kafiriya wa kan min malakin akwai mala'iku birjik ghayruhum ghayruhum waɗanda ba su ba fi samawati a cikin sammai amma falan yusammi ko falan ya ya falan annabi sallallahu alaihi bai ambaci ko ɗaya daga cikin su ba illa haula istalaka su uku din da ina sauran malaiku duka ina hafazatul arshi wa hamalatu arshi rabbika yawma idin sabo ya yawma idin samaniya duka da bai faɗe su ba ina kiraman katibina duk bai faɗe su ba cikin mala'ikun sai zabi uku yake saurari hikima fa jibrilu jibrilu sahibul wahyi shi ka kawo wahayi tun fatta an ka fara aiko manzanni jibrilu aka aiko da kowane manzon Allah shi ka aiko wahayi shi aka wahayi shi ko wahayi shi an ya matsayi ne allazi bihi hayatul qulubi wal arwah wahayi shine rayuwar zukata rayuwar rayuka kaga ashe rayuwa ko sai ta ambaci jibrilu sannan ni wa mika'il yasa mika'il na biyu saboda ni sahibul qatri mika'il shi an ni shi an mala'ikin mai ruwan sama mala'ikin alqatr ruwan sama su koron sama allazi bihi hayatul ardi da su rayuwa da su kasa ka rayuwa ayi ruwa kasa ta rayu ta yi shawa ta hidda tsirrai ta hidda abinci kowa ya ji daɗi mun ji wannan wal hayawan ita ce rayuwar dukkan dabbobi ko ko halittu gaba daya hayawan duk wani abu mai rai mutum ko aljani ko dabba ko ni wanne ba kuma shine rayuwar ni rayuwar ka dukkan tsiruruwa a shi kaga shi ma yana da alaka da rayuwa sannan ni wa Israfil sannan na uku ya tuhaye da israfil wanda shi ko shi ne sahibin suru shi ne mai busa kaho wanda suka fi suri a suru kaho kenan ko to ni alaka suru kaho kamar yaya allazi idan nusika fihi wanda idan nafaka fihi wanda idan shi ni ka ce eh, israfilu yayi busa cikin wannan kahon ehin ahayat nafkhatuhu bushin ta sai taraya bi iznillahi amma da iznin Allah sai ta raya al'amuwat dukkanin matattu ba busa sun manufihi ukura ko eh za mu hum yan yanzurun a busa to kowa ya tashi ashe kaga jibrilu tare da rayuwa yake alwahayu mika'ilu tare da rayuwa yake alqasaru israfilu tare da rayuwa yake ne annabkatu a tashi ko shi hikiman manzo sallallahu sallar ya zabi wannan addu'a duni dun kai ta karayu don ka yi ta ka yi tsira kaga bai ambata ma malakul mauti ba shi yasa aka ce in wajen addu'a ka ka kula da addu'ar da kai in kana son Allah shi baka rinjaye kan saura irin qaharu irin alqahiru irin al'azizu ita za ka jawowa in kana son ka samu ilimi irin al'alimu irin allamul gumubi suka jawowa in kana son ka samu arziki irin razzaku irin razuku ita ka jawowa in kana son Allah ya ma buɗi irin fattahu ita aka jawo in kana son wani kangarare Allah da kare ma shi irin almutakabbir za ka jawo ko wani sai ka jawo munasaba da shi amma kaga baka cewa Allahumma rahamna ya azizu ya ya azizu ba ke haka ya azizu ko kuma ya mutakabbiru ya jabbaru kuma ya rike rahama eh ya rike rahama ko ko ka kace ai ce Allahumma dammurhu yana addu'a ga tahirai. Allahumma damirhu ya arhamar rahimina a ba sai daidai ba ya arhamar rahimina kuma damirhu a ba ka saboda haka a kiyaye to shi sa da baka ya kasa da kaje dan kuruti ga sallar tahajjudi ko su ta kwama tana malam eh a yi ta hada yamma da eh, dama da hagu a kira Allah a ya wasu azaba kuma a kira suna neman hidadi ko ba haka ba sannan ka ce ka roƙan makanka rahama da jin kai da tausayi da ni'imomi kuma sai ka yi unhwani da suna Allah na hushi na kaurarawa a tabbata ya lalace Allah ya samu gani to shi sa in baka iya ba to ba bukatar sai ka kiretin addu'o'i naka na kanka zaɓe na annabi ha karanta an fahimci wannan yace ne yace ahayat na khatbu bi idnillahi al-amwat wa akhrajatuhum min quburihim sai ka fitar da daga cikin kababbaran su wannan hikima kenan amma ni muka son mu karanta ni muka son mu rubuta cikin wannan hadisi cewa Allah ya ta jibrilu da mika'ilu da israfilu akan sauran dukan manzanni ko ba haka ba su aka mara ba da su su aka jin daɗi da su kaga ko da mika ko da malakul mota je babbana cikin su kaga baka jin daɗi ne ko baka jin amma kira shi sai ka ji duk duka da ba sai ma ba ko ba haka ba eh eh kaga akwai hikima sosai kwarai da gaske daga cikin har yanzu cikin wani jinsi yanzu mun kare jinsin mala'iku wani jinsi mu jiya وكذلك وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام وهم مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا واختيار الرسل منهم وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واختياره أولي العزم منهم وهم خمسة المذكورون في سورة الأحزاب والشورى وكذلك حتى الاختيار في تاوى لشيء سبحانه لذلك للأنبياء في النباوة حتى في النباوة سوني ما في تيتان متاني ما في تيتان هالتو تكيوسو بيبسو حتى نمبابا يهدايا كان فندا سيد عزائي وسوه min waladi adama alaihi salam alaihi alaihi musallatu wassalam min ladun ko min waladi adama alaihi wa alaihi musallatu wassalam annabawa na cikin ɗiyan annabi adam na cikin adamu akan shi annabi adamu da akan su annabawa aminci da sallama su tabbata da shi annabi adamu da sauran annabawa to Allah bai bar mutane hakan nan ba sai da ya zaɓi annabawan annabawan su nawa وهو مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا sai da ya aiko koko sai da zaɓi koko sai da ya annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da hudu wannan hadisi ya tabbata muhammad nasir biya albani ya yi tahalili ne a cikin silsilatul ahadithu sahiha mujalladi na shida nomba hadisi ɗari shida da sittin da takwas haka ko? ɗari shida da sittin da takwas in ban mance ba. to anan ya yi tahalili ne na cewa hadisin ya inganta ya tara dukan hanyoyi ne ta layin abu zarrin radiyallahu anhu da layin sauran sahabbai gaba daya lalle ya tabbata Allah madaukakin sarki ya aiko ko kuma ya mai da cikin mutane ya mai da wasu annabawa mutum ko annabi dubu ɗari da dubu ishirin da hudu wannan da kaji ana faɗi hadisi ya tabbata da haka nan cikin mutane a zaɓi waɗannan su dubu ɗari da dubu ishirin da hudu ai ga kafi fitarwa ta ba ka da dama kika ce mu sannan ne sannan wasu yaruhun rusula ne cikin annabawa kuma ya koma zaɓen wasu manzanni su kuwa hum mai mi'atin wa talatata ashi annabi ko manzo manzo ɗari uku da goma sha uku su ma muhammad nasir ji allani ya inganta hadisin su hadisin waɗannan adadi a cikin dai hadisin a cikin mujalladi na shida a cikin silsila al a as-sahiha wa shu'um min wa qawaidiha haka na ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shi ma a cikin al-jawab as-sahih liman da bil masih ya inganta wannan hadisi mai adadin annabawa da manzanni gashi kuma shi ma ibn qayyim al-jawziya ya kawo shi a matsayin hujja ishara kan cewa a waje ne hadisin ya inganta kina fahimci wannan hadisi dai ingantacce na insha Allah ta'ala alama fi hadisi abi dharr akan hadisin Abu Dharr alladhi rawahu Ahmad wanda Imam Ahmad ya rawaito shi malam ya takaita kwarai kware Ibn Hibban Ibn Hibban ba Imam Ahmad Ibn Hibban dai ba da yawa mutane sun rawaito shi sai dai ba hito cikin Bukhari da Muslim ba Ibn Hibban ya hadda shi fi sahihi cikin sahihi na shi Ibn Hibban Imam Ahmad ya bada lambobi ga sunan mai tafiƙi nanu haka Ibn Hibban an bada lambobi to bai tsaya haka ba cikin mutane da ya ga manzan ya zaɓi annabawa cikin annaba ya manzanni bai tsaya haka nan ba cikin manzannin su karan karsu kuma wakti ruhu ya zai koma zaɓen ulul azmi minhum mafi daraja a cikin su waɗanda ne waɗanda sun rike kakan tun daga farkon al'amari har ƙarshen al'amari sun ci jarabawa ɗari bisa ɗari sai Allah ya tsallakar da su ya ba su wannan daraja ta kowace akwai waɗanda dukkan sun ci jarabawa amma akwai wasu ɗan abubuwa da ka faruwa ga wani kila bai zama tuhun al'azzi ba ehem to amma ni amma waɗanda guda hudu ga su na waɗanda Allah madaukakin sarki ambata cikin guda biyar afwan ga su na waɗanda Allah madaukakin sarki ambata cikin suratul ahzabi da suratul shura inda malam yace wa hum khamsatun su guda biyar nan al mazkuruna fi suratul ahzab ne an ka ambata cikin suratul ahzabi wa shura fi qawlihi ta'ala inda Allah ka cewa ne وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الأحزاب وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah da ke sarki yana cewa a cikin suratul ahzab wa idh akhadna min an-nabiyyi mithaqahum ya rasulullahi ka ambata musu a yayin da muka dauka muka alƙawari ga annabawa duka kowane annabi ko da muka dauki alƙawari na sai da manzanci kuma ya iyar kamar da muka bukata sannan waninka kuma muka ɗauki alƙawari gare ka ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɗaya kenan sauran annaba kaga duk da magari an kai musu to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a wajen shi ne na farko gare ka ya rasulullah ka ji daya wani nuhin sannan annabi nuhu shi ma mudauki alƙawari ya ɗauka mana alƙawari kuma ya cika shi annabi wa ibrahim annabi ibrahim shi ma Allah uku wa musa annabi isa shi ma Allah a musa annabi musa shi an na hudu sannan wa isa ibn maryam sannan da annabi isa shi an annabiyar wannan su aka ce ma'ulul azmi wa qala ta'ala Allah sake cewa cikin sura shura shara'a lakum min ad-din ma wasa bi ya ku sahabban annabi sallallahu ya kai annabi da sahabbansa shar'a lakum min ad-dini ma wasa ruha Allah ya shar'anta muku addini Allah ya kawo muku addini irin addinin da yawa annabi nuhu rasiya da shi irin ne na ya kawo muku kuma nan walladina auhayna ilayka da kuma wanda muka yi ma wahayi abinda muka yi ma wahayi ya kai rasulullah tun farkon nubuwa tun cikin lokacin da muka ce ma iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa har to date lokacin gada muka saukan ma ayan nan bai saba ma abinda muka saukan ba a annabi Nuhu alaihi salamu ba to shi na muka shar'anta ma kabishi wani kuma sai ce ni wa ma na bihi ibrahim kuma ci wa ma wasaina bihi ibrahim afwan da abinda muka ba annabi ibrahim wasiya da shi shi na kuma karankan kuma muka ba ku wasiya da shi dawa kuma wa Musa da annabi Musa dawa kuma wa Isa da annabi Isa menene annabi sallallahu alaihi wasallam anka kira yayi da shi da sahabbai ne wanda iri ne na anka kira annabi nuhu iri ne na aka wa annabi wasiya annabi ibrahim wasiya da shi iri ne na anka wa annabi musa da isa shine an aqim an aqimu dina shine ku fakki addini ku tsayi da addini wala tatafarraqu fihi kakkura ba cikin addini ku tsaya duka addinin gaskiya addini guda addinin da Allah ya sauka ma dukkan annabawa waɗannan mutane ko waɗannan sahaba annabawa ko waɗannan manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ka jera su a fuskar daraja ko mun ka jera a fuskar tarihi din su mu ce na farkon su annabi Nuhu sannan annabi Ibrahim alaihi salam sannan annabi Musa sannan annabi Isa sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fifita su kan manzanni a fahimta kan manzanni nawa manzanni 313 su ko uku ɗin ga da 13 an fifita su an tsamo su cikin annabawa su ku annaba nawa dubu ɗari da dubu ishirin da hudu hudu su ku annaba ga an samu da sun sauran gama garin mutane Allah ta mu gane wannan wannan shine zaɓi na ubangiji kuma waɗannan shine sunaye da darajoji da Allah ya ba ya ba su da kai Allah ta mu kiyaye kan haka baka da dama ka canza wannan tsari amma mu kula akwai wasu ƴan magudi cikin harka addini sai da sun ka canza wanga addini sai sun ka kawo da suka kawo da annabi Muhammad yake shine khairul mursalin ko kuma shine khatamun nabiyina sai da suka kawo nasu suka ce shi ɗaya na guda tilo duk duniya suka ce akwai shi sannan akwai wanda su ko su uku suke duk duniya sannan akwai su ko wanda su bakwai suke duk duniya sannan akwai wanda suke su arba'in suke sannan akwai yan saba'in sannan akwai ɗari uku ai na duk kun san su ko yawa duk kun san su akwai wanda suka cewa shi ɗaya attanka da duniya gaba ɗaya duk shi aka komi da yadda sai Allah ka komai kuma sai ya yadda Allah ka yadda in bai yadda ba Allah ko ya tashi yana fasawa wannan ke ni suna ne yawa gausi ko gausi ke na wanda na duk duniya ke sun ce duk duniya shi ɗaya na to ko annabi bai kai haka nan ba ko annabi ya kai a ce in bai tashi ba Allah bai tashi ba ko Allah ya tashi in annabi bai ga dawa ba a yi inna lillahi wa inna ilaihi suka ce wannan gauta kenan sama gari a goyon kasa gari akwai masu a akwai wasu mutum uku sun kace mi su aka ce mini a damu a damu za ka ce uku na ai kudu guda kenan a damu guda uku na suka ce in gausa ya mutu cikin a damu aka ɗauko guda a mai promotion sai ya bar shi a gausu kaga an uku guda su uku danga so biyu kan bari ko da suka ce to akwai autadu su ku autadu su bakwai take sai a koma cikin bakwai a ɗauko guda a tun hayi uku ɗin can da an ka cire guda cikin su yawa autadu su bakwai kenan ko su ko autadu in ka cire ah, sannan akwai mu sannan akwai abdalu ko eh, eh sannan akwai abdalu abdalu yan gida arba'in kenan daga abdalu sannan ne sannan akwai nujaba'u yan gidan nawa yan gidan sarari daga nujaba'u sannan ne sannan akwai nuqaba'u su ko yan ɗari uku ko eh, eh yan ɗari uku to su ko yan ɗari uku na a ɗari uku cikin su yan guda yara rasu sai a diba cikin mutanen duniya babban muridi sai a ɗauko shi a mai promotion sai ya shige cikin su kuma waɗanga suka ba suka wa Allah zaɓi sai sun yadda suka juya kauni kuma suna aka ce an ce lahira in ba su yadda ba ka shiga aljanna ko ni ibadarka Allah ya samu kiyaye to waɗanga ina ganin sun kwaikwayi al'anbiya'u da rusul da ulul azmi na sun ka kwaikwaya ko kuma har sun ka kara bisa gare don waɗancan ma ina jin mataki uku na ko ba haka ba ko ko mataki hudu daga anbiya dai sai rusulu daga rusulu sai ulul azumi daga ulul azumi ko na uku ko to sai ga na na mataki na na hudu dun za mu cikawa malam yace yace wa katara minhu واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وآلهما وسلم يكشف واختار منهم دقت كنسوك أولي العزم سيزابي الخليلين بكتل الزبسون خليل نفس القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا خليلنا شكو النبي صلى الله عليه وسلم da إنا زابن وني خليل دا نا زابي أو بكر خليل amma ban ban iya zaben wani saboda saboda ni saboda Allah ittakadani khalila Allah ya rikan khalil din shi annabi sallallahu alaihi wasallam da khalil wata kalima ce game da malamai ka bayani ka duɗinta. guda gare ka tilo ɗan misali na zambuga ba daidai na ba wani misali na zambuga kamar mace da miji ko ba haka ba kai miji kana iya biyu ko ko hudu ko ko hudu ko ba daidai ko hudu ana mihin mata ko ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko ita mata tana iya miji hera ɗaya yawwa to khalil kenan ita gare ta khalil to haka khalil yake ba a iya biyu ne kila fahimta eh walillahi al-masal ha gane wannan khalil ka gane khalil ba a biyu to annabi sallallahu alaihi wasallam shi misalin zan buga don a gane kamar mace ta da wata ba ta miji biyu ko to shi ma annabi bai iya wani khalil don Allah ya riga ya mai da shi khalil don yana da khalil shine Allah khalil na shi kaga bai iya wani biyu an fahimta kamar da ku annabi Ibrahim bai iya khalil saboda Allah ya takadahu khalilan amma shi Allah yana iya rikon duk wanda ya ga dama matsayin khalil ko ɗaya ko biyu ko da haka amma dai duk dai mun ka sani annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi mun ka sani khalil khalilai allah eh, tabaraka wa ta'ala yace wa khara minhum al khalilai ibrahim wa muhammad ya zabi khalil kasal biyu shine ibrahim da muhammad sallallahu alaihi ma Allah shi salati akan wadannan guda biyu wa alihi ma da alayansu wa sallam shekara aminci mun gama da manzanni kenan ko to sai mu zo cikin da manzanni ke su kuma sauran gama garin mutane fa برم mu يعني. ومن هذا ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة ثم اختار من ولد كنانة قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم ومن هذا daga cikin hanyar zaɓin Allah Allah ya zaɓi mutum bata da damar ka ci wani abu kuma dole ka bi ikhtiyaruhu subhana zaɓin da shi Allah mai tsarki yayi yayi ya zaɓewa wala da Isma'il zuriya da ta hito cikin annabi Isma'il ya zaɓe ka min ajnasi bani Adam da duk jinsin bani Adam gaba ɗaya jinsin ko waɗanda sun ka hito cikin zuriyar Isma'il alaihi salamu yanzu sun fi kowa daraja wannan zabi na na Allah an fahimci haka ina ga za ku iya tuna na hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir dayan riwaya mai bak bai goma yace kaman ne kaman wanda yanta arba'ata min walad isma'il ina da kusan da wannan riwaya saboda min walad isma'il walad isma'il sun kowa daraja to kamar a ce ka akwai sun ta baci sun haɗa bayi ka yanta su an fahimta kenan to Allah madaukakin sarki ya fifita waladu Isma'il da sauran duk zuroriyin kowa Musa annabi Ibrahim shi ya Isma'il ya haifi wa ya haifi Ishaq alaihi salam a cikin a cikin zuriyar Isma'il alaihi salamu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito ko to bari mu ji a ce kina ina sun ka samu wannan darajar sannan sannan sun maktara minhum sannan cikin wani Ismail sai ya zaɓi bani Kinana bani Kinana ya zaɓe su min Khuzaima daga cikin kabilar bani Khuzaima sun maktara min wani da Kinana sannan cikin bani Kinana ya zaɓi Quraishan Qurayshawa sun maktara min Quraishin sannan daga cikin Qurayshawa ya zaɓi ya fifita bani Hashim sannan sun maktara min bani Hashim sannan cikin bani Hashim ya fifita sayyida waladi Adama muhammadan sallallahu alaihi wa sallam daga cikin su kuma ya fifita kowa a shekaga alhairin shi na ya kabira sannan Allah madaukin sarki ya fifita annabi Adamu cikin Quraysha gaba daya annabi Muhammad afwan annabi Muhammad sallallahu alaihi cikin gaba daya annabi Muhammad daga Qurayshu Qurayshawa daga Banu Hashim Banu Hashim daga Kinana Eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Banu Hashim Banu Hashim daga Quraishu Quraishu daga Kinana Kinana daga walad Isma'il alaihi salam mun fahimci wannan wannan nassin hadisi na duk da dai malam Ibn Qayyim al jawziya bai kawo mana shi nassi cikakke ba daidai wa daida sai dan buɗa da wani abu wanda Imam Muslim ya da wannan hadisi hadisi na ingantacce wanda Imam Muslim ya da shi ba Imam Muslim Wai saura irin su Ahmad da Abu Dawud da irin Ahmad ya fi da shi ba Abu Dawud ba irin Ahmad ya fi da shi wannan wanda lafazin hadisin yake a cikin Muslim cewa inna Allah istafa kinanata min waladi Isma'il la istafa kinanata min waladi Isma'il wasafa min kinanaka Quraishan wasafa min Quraishin bani Hashim wasafani min bani Hashim haka annabi ya ce Allah madaukakin sarki ya zaɓi banu kinana kabilar kinana daga cikin walabi isma'il sannan ya zaɓi quraishawa daga cikin kabila banu kinana sannan ya zaɓi banu hashim daga cikin kabila quraishawa sannan ya zaɓe ni in ji shi annabi daga cikin kabila banu hashim haka lafazin hadisin yake dan gyaran da muka samu in muka diba a nan malam cewa Allah ya zaɓi banu Ismail walabi Ismaila daga cikin jinsin duk duniya gaba ɗaya ko to shi ne abba cikin lafazin hadisin lafazin hadisin shi su wani isma'ila cikinsu an ka zaɓi banu kinana an fahimci wannan amma da wani da isma'il da wani da ishaqa da auladu wani wuri hadisin bai nuni ga haka ba an fahimci lafazin ko in ka koma ga imam muslim za ka gani haka mun fahimci haka mun fahimci haka ashe silsila annabi ta dai aka biya ko sannan sai Allah ya cire annabi ya ce to wannan shine zababbin zababbu ko masha Allah bari mu koma ganin wani zabi da Allah ya wa wasu akaraka Allah wa kadalika وكذلك اختار وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين واختار منهم السابقين الأولين واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلها ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها وكذلك هكذا اختار الصحابة الله جزا الصحابة النبي من جملة العالمين cikin taron gama garin duk duniya duk mutanen duniya da ka cire annabawa to babu mai martaba mai bi mata annabawan sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko ka so ko ka ki su ne mafifita saboda ni saboda ai da ma mafifici mafifici aka bashi ko in kana mafifici ai mafifici aka baka in kana mai daraja mai daraja aka baka ai aka sina rashin hankali na ka dibi mai daraja ka bashi kaskantaccen abu ka dibi kaskantacce ka bashi abu mai daraja saboda haka zaɗin waɗannan mutane su yi tahiya tare da mafificin halitta mafi daraja a duniya wanda ya kowa mutulakan lalle lalle shi ka nuna ma cewa su kuma a jinsu su sun yi kowa shi yasa a duk duniya in dai ka cire annabawan Allah manzanin Allah to babu wani wanda an mafi daraja kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa khatara minhu ko cikin sahabbai din nan rututu ko yawan su su ma akwai similarity cikin su suma akwai ya zaɓi as-sadiqinal awwalina ya zaɓi na farko harkon waɗanda suka riga shiga musuluncin kuma da su an ka fara ha an ka su kwano da su an ka fara suna annabi sallallahu alaihi wasallam na gaban nan suna ya ka kwatanta da waɗanda sun ka shigo na baya bari za ka san darajar na baya imam muhammad ya ce in ka ga annabi minti guda kan ka ga annabi to duk duniya wanda bai ga annabi wanda ya to bayan ka duk duniya ta yi su annabi awa guda ta gane kai kama a ga annabi ga hakan ya wuce ka ce na ko gan shi to ka haɗu wanda bai ga annabi ba ashe kutan kutan cikin sahabbai ko ya yi first class cikin duk wanda ba sahabbai ba kutan da mai wuri ya ko ba haka ba ya rika to ya duk wanda wanda ka zama first class da duk wanda ba ba sahabi ba shi yasa a cikin sahabi a cikin sahabbai Allah ya zabi as-sabiquna al-awwalun wata rana fa an samu dan dan takin saka tsakanin Khalid bin Walid Khalid bin Walid babban sahabi na Saifullah al-Maslum babban sahabi na kuma ya musulunci hidima kuma dan aljanna don manzo Allah ba shi bishara aljanna amma wata rana dan samu dan takin saka da Umar ko Abubakar ni nan manta a matsayi daga cikin mai mai guda biyu na abin da ɗan yi daɗi ba ɗan magana ita shiga tsakanin su ta kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya jiya ya ture mu wali a khalidun wali da idanu ya nan na yi cewa wallahi da ɗayan ku suwa su khalidun walidi ma wanda sun ka sahabbai wanda sun ka zo da baya baya ba kuwa ka nuhi ba sahabbai ma cikin su yace da ɗayan ku yana da misalin dukin uhudu zahaban sannan ya ci da shi duka gaba ɗaya saboda Allah wallahi bai kai mudun ɗayan waɗanga wala nasifa ku ko rabi bai kai an ce makaramin sahabi haka nan to kai da ko ko cikin musulmin kwarai ba a saka cikin musulmin kwarai ba ko to kai ina isalinka ka san Khalid na aka wa faɗa saboda ya taɓa kimiyya biyu ne babbaɗi ne cikin sahaba. Suna kiyaye saboda ka darajar sahabai babbata malam babbata wanda ya kai Allah ya faɗi da kai ne. واختار منهم السابقون الأولون في الله ذكرت والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الله ذكرت رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات ko tajari ta hatta hal anharu karshe ya ce zalikal fawzul azim wannan kaje shaida Allah ya ce ko kowace shaida ko ba haka ba in kowa ka baka aljanna kaddara ba akwai mata aljanna a to akwai wanda kai Allah da iko da aljanna din to shi da kai ne ki da aljanna kace shi ya baka kina kiyaye saboda haka sun fi kowa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin su waqtara minhu ahala badar kai a haka sabiqun al-awwaluna wan tare an ka shiga musulunci wanda ya samu sa'a cikin yan ɗari uku ɗin da goma sha uku ɗin nan yan adadi ɗin na adadin sahabbai ko adadin ayoyin manzanni wani sun ka samu sa'a sun ka je bada su ko sun fi sauran hatta da sauran asabi sabiqun al-awwaluna waɗanda badar ta kuce musu su kuma ba samu badar ba ka san yan ka ce ma al-badariyu shikenan tunda da shi Halid ibn Balka ayi tsira Halid ibn Balka ayi tsira ko lokacin da Umar ya yi kurare ya sare mai kai kuma haka ba yace ma yudrika la Allah fala ala ahli badr fa qala imalu ma shi'tu fa inni qad lakum lokacin da hadu ɗaya wannan kuskure na rubuta wannan takarda zuwa ga mutanen Makka Quraishawa da asiriyar tono aka kawo takardar lokacin da manzo sallallahu alaihi yana faɗa Umar ya ga kamar manzo sallallahu alaihi ya hasala kila yanzu ya juya baya ga irin duk waɗanda ka wannan al'amura shi ya rasulullahi ta da dauke maka yace a ah, Umar ka ku san wanda haka magana an na ba an na waɗannan da Allah ya dubo lokacin da suna karabciyar badar ya ce ya ku yan badar da yau duk abin da kuka yi kun kai ɗan aljanna da kuke ku yi kai ya aljanna kuke suna ba da dan badar wanda ka suna dan badar rance da Allah to duk waɗannan da aka zagi da yan badar da duk yan badar da aka zagi sannan ne wa ahlu bai'atir ridwan sannan masu bi musu da sun kawo sun kawo annabi bai'atir ridwan laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara Allah da kai ne ce radiyallahu ba shi ya yadda to tunda Allah ya yadda to kai kana cikin suwa ka ce babu yahi mai wai ba su yahi mai kai kana cikin suwa radiyallahu anil mu'minina kuma ma ni bai istisna'i ba anil mu'minina mu'minai ma kira su ba ma cewa ya anil sahaba ba sunan su wanda sun kai shahara da su sai ya kira su da shi anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara akwai ho mai ni aka cewa mai mai shi yana gaba muna sabiquna kuma min ahali badar sannan ya ahali da aka yi da wa ya yi wadanda fashi shi maki ne wato mi aka wani kohidi ne ba ko guda ke samu ba muna as-sabiqin al na wajen musulunta kuma ya halarci badar kuma yana cikin min ahali min ahali bai'atul wanda sun ka ba manzo sallallahu alaihi rayuwarsu sun wa manzo Allah mubaya'a na na sun ba shi rayuwa ta don ana ganin cewa ba a dawowa a to sai yan kalayar na fa kuma ka za su hada ma to ko dai can da an ka daji ka kara ka an kai bare yanzu sun yadda su mutu to sannan su sa su ahal bai aka rijuwa ne mutum nawa na jazakumullahu khairan dubu da ɗari hudu sannan wa khatara lahum min ad-din ba mu ishe su ba cikin yan yan ashabai ko ai hankuri sai mu haɗu can karatu ran litinin eh usulul sunna na imam muhammad. zai da sun haye ma a rankin da an kai musu daga ahalu bai aka ridwani sai ne kila fahimta can mu cikin usulus sunna wa qatara lahum sannan kuma ya zaɓa musu su waɗanda mutane suna ya zaɓan min addini addini a kamala mu mai ciko suna zaɓa kai ba kai waɗanda ya haiku ba mu ga mu gane wanga addini wa mu je kawai albarka suna mun kace ba mu an da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu da ni ake ko da kai ba da kai ba da Abubakar da Umar da Usman da Ali ake ciki kai lokacin babu ko kai kina mahimta kai kawai kwaltuka ka kai kai kai daidai kana su da kwano kai daidai da guru ba ma da kai ake ba kana cikin suwa kare da gudun laya kana cikin suwa shi yasa mana ce suna Allah zaban mu addini kai kawai kana son ka dan samu albarka suna sai ka shiga ko ba haka ba a kulawa. suna ce al a akamaltu na dinakum al kana nan nan al-yawma sai aka wannan magana al-yawma akamaltu lakum dinakum kana nan wa atamamtu wa atamamtu alaykum ni'mati kana nan wa raditu lakum al-islam dina kana nan da suna yake ba dine kana ba ba na kana ba ka an kawo nan gara ba ba kawai kina so albarka sai ka bi bayan su dole ko ka ko ka so ko ni haka da ka kuma in baka bi ba babu ka babu aljanna muddin baka bi hanyar su ba a kula sosai wa eh, akhtara lahu min ad-din akmalahu sannan min ash-shara'i cikin shari'o'i ya zaba musu afdaluha afdalaha mafi ficiya sannan ne wa min al-akhlaq daga cikin halaye ya zaba musu azkaha mafi tsarki wa aqyaba mafi dadi wa adaharaha mafi tsarki ko da zakatu da tsahara suna da musan bambancin su sai zaɓan musu wanda da ka bi tarihin sahabbai da za ka ce ba a taɓa yi ba ba a taɓa yi ba kuma ba a yi wata al'umma kamar irin sahabbai ba a taɓa yi na kowane jinsi ko ko na wani kowane kwaliti wanda ka sani kwaliti wanda ka cika ɗan adam kwaliti wanda ka cika ka mutum ba a taɓa yi ba ba a yi hmm. shi yasa har marubucin ga ɗan egypt duk da dai ka tofara ta yi wuta ta yi imanin abba isa sai kama imani ya mai yawa duk imani da yawa amma imani abba bai isa ba akkad da ya a ah, akkad ba ba ne ko ba hausain da yana tarihin rayuwar sahabbai sai ga rayuwar sahabbai kamar wani wasu mutane na abnormal ba a samun irinsu ga ko'ina Ga sadaukar da sacrifice da kyauta da kaza da kaza da kaza ya gani ta saba shi yasa ai shi yasa ta ce irin da daula ba ta da iya duniya to Allah ba ta da iya shekarar ta arba'in ta wuce saboda muke rayuwa ta da ba a taba irin ta ko ba irin ta sa kowa haka kowa tsab dukkan su dot babu makarici dot ba a taba babu wanda taba karya. kan yi imajin ba mutum dubu guda ba dubu guda ba duk Allah ya ce musu ula'ika hum kula. Allah shi ya kira su ce hum sadiquna kaji aya sannan duk yan aljanna na in ya taba sunan sahabi muna bambancewa akwai sahabi akwai wanda a cikin sahabbai zaman cikin su ɗaya kai ko ba haka ba cikin su Allah ya yi shi amma ba shi ba tare da su yake ba mun kasa akwai da su dan ubangi eh eh kun ka gane to kanta ce mai sahabi su suna wata an ta ce ta bace wani ta bace ku dan ubangi ka dan ba sahabi na ba ba sahabi na ba duk sharadin sahabi sai wanda ya imani da annabi ciki da bai sai wanda annabi ciki da bai to kana ka kawai cikin sahabbai haka muka misali a ce sahabbai sai ka kawo misali dan ubangi ko ko da wani munafiki da abin da yayi munafiki na dama amma in waɗanda aka ce masa habbaina to gaba da duk musulmuna duk shahikuna suna fahimta kuma suna Allah ya jero mu waɗannan sifofi innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har zuwa ƙarshe wal hafizina furujahum wal hafizati wal zakirina Allah kaseeran wal zakiratu suna suna suka ce suna son ayi gwari gwari shin da aka cewa mata shin shin hadda mu aka koma rikitin musulmi mata musulmi maza musulmi mata mumin da suna aiki kina ci wannan Allah sani gane lokaci na hararar mu lokaci ma mun kara lokaci saboda haka cikin mutane duk duniya bayan sahabban bayan annabawa ya zaɓi sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi hita ubangiji Allah ya samu gane subhan Allah ya samu Allah ya samu nasu son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya samu masu biya ga sahabbai wallazina tabauhum bi ihsani biya ga sahabbai Allah ka samu cikin masu biya ga sahabbai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu mai tambaya hankuri sai